الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين yan uwa masu kallo da sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu a yau insha Allahu za mu magana akan abin da shafi wato addu'a menene addu'a ya kuma ake yin addu'a wani irin sharaɗi mutum zai cika a karɓi addu'arsa kuma ya addu'ar ake yin ta abin na farko addu'a ita ce ibada kamar da Allah subhanahu wataala ya faɗa a cikin alkur'ani ma khalaqatul jinni wal insa illa liya'budun ban halicci mutane da ajami ba sai don su bauta min bauta kuwa ta haɗa anwa'i na gaba ɗaya abin sha bauta wa Allah to ibada tana daga ciki Allah na cewa wa qala rabbukum ud'uni lakum Allah ya ce ku roƙe ni zan ansa muku sannan kuma ya yi gargaɗi mai girma akan wajen girman kai wajen rashin roƙon Allah Allah ke cewa innal ladzina yastakbiru an ibadati sai da khulla jahannama dakhirin wanda ya girman kai ya ce ba zai roƙi Allah ba ya ce ba zai koma ga Allah ba Allah ya ce sai da khuluna jahannama dakhirin zai zama zai shiga wutar jahannama a kaskance domin addu'a tana nuna komawa ka ga Allah subhanahu wataala tana nuna kai makaskancin mutum ne a gurin Allah subhanahu wataala to dan ka kaskantar da kai dan uwa a gurin ka waye kai abin da yake so kenan Allah subhanahu wataala ka kaskantar da kanka a gurin sa kai kuma sai ya baka daga falalarsa addu'a tana da shurud da ake yin ta domin a karbe ta na farko mutum ya zama yana da tsarkin zuciya wajen in zai addu'a zuciyarka ta tsarkake Allah kaɗai zaka roƙa ba sa ba idan kai wannan sannan sai ka zaɓo kalmomi ko kuma sunayensa masu tsarki sunayensa wanda suka dace da wannan buƙatar taka sai ka nemi wannan wato sai ka nemi albarkar wannan sunaye domin Allah ya maka wannan abin sannan akwai lokuta lokuta da ake amsa addu'a kamar yadda annabi sallallahu alaihi ke faɗa ma'ana akwai lokaci kamar irin na bayan kowace sallah idan mutum ya addu'a Allah zai karɓa addu'arsa lokacin da mai kiran sallah ya gama kiran sallah bayan ya gama ka wannan addu'o'in idan ka addu'a a wannan gurbin addu'a ka za ta karbu sannan akwai lokacin da mutum ya ziyara idan mutum ya je ziyara dan uwansa ko ya ziyara yan uwansa ko ya ziyara abokansa a wannan hanyar har ya je ya dawo duk abin da roƙa Allah Allah zai bashi sannan akwai addu'ar matafi wannan tafiyar ba saban Allah bace idan mutum ya tafiya matukar tafiyar nan ba saban Allah bace shi ma duk abin da roƙa a cikin wannan halin tafiyar Allah zai karba masa addu'arsa akwai lokacin da ake ruwan sama da zaran an fara ruwa ka daga hannu ka roki Allah abin da kake so ka roke shi shi ma nan Allah zai yi ansa maka addu'arka akwai karshen dare kamar lokacin lokacin da ake sahur ko bayan an gama sahur haka shi ma lokaci ne zababbe wanda idan mutum ya addu'a Allah yana amsa masa sannan bayan sallar juma'a annabi sallallahu alaihi wasallam cewa akwai wata sa'a wato babu wani bawa musulmi da zai dace da wannan sa'ar ya roki Allah sai Allah ya amsa masa ranar juma'a kenan shine malamai suka kasa lokacin jicewar yana kaiwa daga bayan sallar da asar ne zuwa har bayan sallan magariba har zuwa sallan magariba don abin da mutum roƙi Allah a lokacin Allah zai karɓa masa sannan akwai lokacin da mutum yake biyan bashi idan ana ka bashi lokacin da ka ɗauko kuɗin ka biya bannan bashin idan kai addu'a a lokacin ma Allah zai karɓa sannan akwai addu'o'i da ya kamata da akwai lokuta da ya kamata sosai wanda ya kamata mu dauka mu amfani da su wajen amsa addu'ar mu idan mutum ya alola kafin alo ta warware shi ma nan idan ya addu'a Allah zai karkar ba addu'arsa sannan idan mutum ya ciyar da wani abu mai muhimmanci ko ya sadaka ko wani abu shi ma nan idan ya addu'a za ta karbu saboda haka addu'a tana da tasiri a cikin rayuwar dan adam ta duniya ta lahira sannan addu'a ita take mai da abin da bai zo ba da abin da ya zo ma'ana idan wani wata musifa ta same ka ko za ta same ka idan kai addu'a sai Allah ya gusar da abin da yake akwai abin da bai zo kuma Allah sai ya saukar da shi haka annabi ya faɗa la a aqdar illa du'a babu wani abu da yake mai da kaddara mummuna in za ta zo sai addu'a an rubuta ta za ta zo amma saboda addu'ar da mutum yake dagewa sai Allah ya toshe wannan kofar to wannan to wannan musifar da wannan addu'a taka amma abin da ke faruwa a yanzu abin da ke faruwa da yan uwanmu shine gaggawa a cikin dukkanin kowane al'amari kamar yadda Allah ke cewa wa kanal insanu ajulan mun halarci dan adam a gaggawa to wannan gaggawa tana mana tasiri wajen katsalandan din addu'ar mu ba ta samun shiga ko kuma in ma ta shiga din ba ma ganin tasirin ta me jawo mana haka saboda mutum yake sai yake ganin kamar na roƙa na roƙa har yanzu ba an samu ba to ba haka bane dan uwa shi Allah subhanahu wataala abin da yake so yana son ka zama kana da kyakkyawar zato tsakaninka da shi ka kyauta wa Allah zato wannan zaton naka da kyauta masa sai ka samu abin da kake so kamar yadda Allah ya subhanahu wataala a cikin wani hadisi yake cewa ana inda zanni abdi ina inda bawa na ke da tuna idan ka zaci Allah zai maka wannan abin wallahi ko shakka babu Allah zai maka wannan abin idan ka zaci Allah ba zai maka wannan abin ba ma'ana kana dautin kana kokonto a cikin abin da kake roƙa Allah ba zai maka ba sai kyale ka da tunaninka amma idan ya zama kullun tunaninka duk abin na roƙa Allah zai mun ka yaƙini akan wannan abin ka dogara da Allah cewa lallai Allah shine mai wannan abin to idan ka ka dan uwa ka huta wato ibn hajar ke cewa duk wanda ya wata addu'a duk wanda aka bashi wata dama ya wata addu'a an karɓa wannan addu'ar sai dai hanyar da za a baka wannan abin ne kawai ke bambanta akwai wanda yanzu ya addu'a abin da ya roƙa ainihin abin da ya roƙa shi za a bashi akwai kuma wanda in yi addu'a sai Allah sai gano cewa wannan abin da ya ruka. ba shi bane maslaha a rayuwarsa sai canja masa da wani abu da ya fi alkhairi a rayuwarsa ko kuma a in yi addu'a sai aga abin da ya roƙa din nan magaba ɗaya bai dace ma a bashi a duniya ba saboda a lahira yana buƙatar wasu abubuwa sai a toshe wannan kofar sai a maida masa wancan abin a bashi a lahira akwai zaka je roƙar zaka ta iya roƙar Allah kullum Allah ya baka kuɗi ya baka kuɗi ya baka kuɗi sai kuma Allah sai ya ga wannan maslaha ka ba kuɗi kamata a baka ba lafiya ya kamata a baka sai a baka lafiya kullum kana roƙon Allah ya ba kuɗi sai ka kana ƙara samun lafiya kai baka sani ba ba dan wannan addu'a da kake ba mamaki da asibiti kake kwana kullum ko kuma kullum kana hanyar kemis neman lafiya wacce magana babu ita saboda haka sai a toshe maka wannan hanyar ba za a baka wannan kuɗin ba sai a ta tara maka lafiya a ta ƙara ma lafiya amma ba wannan addu'a fata nan wannan kuɗin fasira nan da kake roƙa din sai lokaci yayi wanda ya dace da kai din sai Allah ya dauko sai ya baka ba a yin addu'a lokacin da ake bukata a lokacin ana yin addu'a ne kafin lokacin bukata ya zo to amma mu sai matsala ta samu sai mutum ya shigo cikin damuwa sannan a lokacin zai ce zai addu'a kuma ita addu'a ba haka sharaɗin take ba ana son mutum ya zama yana addu'a a kowane irin yanayi da yake ciki kana cikin jin daɗi ka yi addu'a da kashe kunci kafin ka roƙa ma sai Allah ya maka wannan abin haka idan kana cikin wahala dage da addu'a sai Allah ya fitar da kai a cikin wannan wahalar taka to amma yanzu abin da ke faruwa shine ba za mu tashi addu'a ba sai bukata ta taso mana yau ko gobe nake bukatar abu kaza ai sai in tashi kama in kama addu'a da daddare Allah gobe zan yi kaza Allah kai min kaza kuma bayan ka bashar din dan uwa ya kamata ka zama a cikin wayewa in za ka yi addu'a ka gane cewar wato ba wai sai lokacin da wannan bukata taso maka ba tun yanzu ya kamata idan za ka yi aure shekara mai zuwa kana son kai aure shekara mai zuwa ba ka ba samu matar ba tun yanzu fara gaya wa Allah Allah ina son mace kaza Allah ina son mace kala kaza mai karatu kaza mai kala kaza da lokaci yayi sai ga cikin sauki Allah ya kama maka wannan abin amma ba yau aka ce ka fito da matar zaka aura ba kuma yau da zaka fara addu'a neman matar da kake so ka aura ba haka ake ba ana tunkarar Allah ne da wuri kai bukin da lokaci yayi sai Allah ya baka wannan abin haka ke ma ba wai yanzu ke san aure yanzu zaki fara addu'a cewa Allah ka miki miji na gari ba a'a tun yanzu kafin lokacin auren ke yi a sakandare kike kike karatu ko wani abu makamancin haka tun yanzu ya kamata ki dage da addu'a Allah ina son miji kaza ina son miji kala kaza ina son miji mai kaza mai kaza mai ilimi kaza mai ɗabi'a kaza Allah ina son wannan mijin kullum addu'ar ki kina yin wannan addu'ar wallahi lokacin da Allah zai kawo miki shi ba sani ba sai dai a taba maki kai wani ne zo gurin wance wance ta samuwa ne amma ta dace mun yi mata to ke kika taimaki kanki kika nemi wannan abin da guri a gurin Allah subhanahu wataala to saboda haka Hausa suna cewa ma ba a fafe gora ranar tafiya addu'a in kana so ka samu mustajabata yadda kake so ka roƙi Allah kafin wannan abin ya zo ka roƙi Allah ya maka wannan abin ka tara addu'ar ka ka tara ka tara da lokaci yayi kawai shikenan sai Allah ya maka wannan abin kuma sannan dan uwa kamar yadda nake gaya mana kamar yadda na faɗa mana cewar ba lalle bane abin da ka roƙa ka ganshi ba lalle bane abin da ka roƙa yanzu a baka yanzu zaka iya roƙar abu yau ya zama sai nan da sati za a baka wannan abin zaka iya roƙar abu yau ya zama sai nan da wata ɗaya zaka iya roƙa ya zama sai nan da shekara ɗaya amma fa ka sani duk abin da ka roƙa in dai kai ni da roƙon da kai zuciyarka ta kankance da Allah zai maka wannan abin Allah ba zai mai da hannunka sufur ba zai baka wannan abin da ka roƙa amma sai dai yanda zai baka din ne ba lai bane kai ka sani ba lai bane ka sani ba mamaki akwai wasu musifu da za su same ka ko za ka fita za ka yi hatsari ko za ka samu wata musifa a rayuwarka ko wani abu zai iya samun ka to albarkar wannan addu'a da kake sai Allah ya kare wannan kofofin naka wani abu bai same ka ba kai baka sani ba dan uwa saboda haka addu'a a kowane lokaci abu ne mai tasiri abu ne wanda yake fushi Allah na fushi da wanda baya addu'a domin kana nuna wa Allah cewa kai mawadaci ne ko bayan shi kadai ne wadatacce shi kadai ne Allah yana son a roke shi kuma sannan yana girmama wanda ya roƙe shi din ba za ka zo da ba za ka zo kana neman abu a gurin Allah ya kyale hannunka kha'ib ba Allah ba zai maka haka ba karimi ne Allah wa akram shi karimi ne saboda ka da ka daga ka roƙa za a ce kawai an baka wannan abin amma sai dai kai gaggawa ka ba ta bari ka ga cewa an samu ka wannan addu'ar ba saboda ka mu dage da addu'a mu dage da addu'a ko irin wannan musifu da muke ciki idan muka dage da addu'a wallahi Allah zai kawo mana da su sun shigo wato duniya musifu ga sunan kala kala daban-daban idan muka dage da addu'a sai Allah ya bar su a iya inda suka bulla ba zai karso da su inda muke ba saboda yan uwa ina jan hankalin mu mu dage da addu'a mu dage da addu'a mu dage da addu'a ba mu da wani makami da ya wuce addu'a a cikin kowane al'amuran mu na yau da kullum idan muka dage da addu'a za mu samu duk irin abin da muke nema a duniya da lahira sannan ita addu'a ita ke sa mutum ya samu abin da baya tani a rayuwarsa sai ka je lahira ga tarin zunubi a kanka za a tafi da kai wuta sai a buɗe maka wani fayil a ce a ɗauko wannan fayil ɗin a duba ana dubawa sai a ga mai kai sai a ce wannan ai fayil ɗin ka ne na addu'a ana buɗe maka abin da ka tara maka na wannan addu'ar sai dan adam yake cewa da ma dai ba a taɓa bashi wani abu da ya roƙa a duniya ba da an bari shi a zurahira a bashi saboda haka sai a cika masa mizanin sa sai ya shiga aljanna haka addu'a ta maka rana maimakon ka zauna hannunka baka roƙon Allah baka neman komai a gurin Allah kai ka wadatu to wannan ba karamar asara bace a rayuwarka kana yi wa kanka ukuba ne tun a duniya domin kai baka samu a duniya ba ba kuma samu a lahira ba da ka addu'a yan uwa abu ne mai mahimmanci kamar yadda Allah ya neme mi yi din ya ce ujibu da'awata daiza da an ina ansa addu'a duk wanda ya roƙe ni zan amsa masa da haka ba a kusance wani mutum wanda aka ce ba za a amshi sa ba duk wanda ya roƙi Allah Allah zai amsa masa Allah ya amsa addu'o'in mu <clears throat> Allah ya biya bukatunmu Allah ya samu dace abinda muka faɗa daidai Allah ya amsa mana abinda kuma muka kuskure Allah ya gafarta mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Thank you.